magajiya magajiya wai ya ne ku shi da police ku haɗa shi da soja ku shi da alkali dan magajiya sada shi da kotu in ya ku tattarbe shi ku haɗa shi da gwamna in ya ku mamake shi dan magajiya magajiya magajiya say aiki kuke ne a ce aiki ba za su fito mutane tun da wuri yadda ya kamata ku zo ku yi aiki ba za ku fito karfe ne kuka fito yanzu tun abana ne wannan a ce aiki ba ku fito da wuri ba sannan kuma ku tashi da wuri kuma ku zo ku ce a ɗauki kuɗi a baku har abinci nake ba ba na baku abinci ku yi aiki in baku kuɗi in baku abinci kai ba na baku to kaga nan shi ne guraren da zan gina hawa goma na eh shi ma jet din ai karkata shi kansa get din mai remote zan yi kwarai kuwa ai remote yadda dan na zan yi shiga ina matukar farin cikin da baibayin daga ciki ai karkata yadda ka san ibada ka saba da talauci karkata su bayan harkar arziki insha Allah karkata kai ya maganar masu bohar sun zo eh saboda ina so a fara wayar din ma kafin a abin mu eh, to in kun gama zai zai na zuwa mu je kai ku ka san shi a wallahi ba san an gashi ne mai gidan makuwa wallahi dai ban sani kaga yazo yana ta mana wani wannan Anya kuwa. Wallahi. Gaskiya ba lalle mai gidan ba. Wallahi. Gaskiya abun abun dubawa ne. Wallahi. Ya za a Eh. shi ne wannan gidan cin garshen jiya ai sai da matsa man da ce na gani kalli shi fa tun daga farkon layin nan hannun duk gidan altubaraka arziki za mu kwasa mutumin nan na fahimci kitima ne akwai kuɗi a hannunsa da baibayin da yake kafan ba cire mana shi ne cikin da kwana kwana hudu irin kuɗin da Allah ya mutumin nan wallahi gama gidan nan wallahi kwana hudu gama gidan nan zai albishirinki to ni da muka zo muka tsaya ba kofar gidan ba nuna min yake wannan ai so mun taɓa ne a abubuwan da ke so zai miki hawa takwas zai fa hawa takwas hawa takwas dan haka yanzu ki saki ranki mu ci arziki hankalin mu akwai da yara su ce ki ai yanzu ni na zuciyata ta kwanta da wannan mutum auren nan kamar an yi an gama yanzu abin da zamu yi da ku shine cewa za mu bi waje ɗaya bayan ɗaya zan nuna muku girman gidan da guraren da aka tsara get ya miki ƙato a bakin kofar gida ya za a yi ne sakaci wallahi yungon makaranta ina dubuwa Lalladi, kai kake arzikin da zan kwasa za mu kwasa za ka ce a'a ko ya kika gani kawata Allah kin ga inda ake harka arziki kawata Allah ya ka miki babban rabu Allah ya sanya alheri Allah ya sa mu ajin shinku ku Hey! Yana ni zan yi buɗan matan da ba ku yi mun ba. Shi ai to ai abin ne akwai daɗi. Da baibayin da ya shaka ba ta ni wacce mun shi da. sarki Allah ya ji kan malam shine kawai wallahi yanzu abin da za a yi eh. za mu zaga to za ku ga irin Muna gidan girmansa. To da faɗin haka da haka. Ko Kuma yanzu yadda ce ga haka za mu zaga a cikin. Ta nan za mu buko ta. Zo mu zaga ku ga yadda gidan. A gaskiya mu je mu eh, zagaya. Mu je da ku yanzu ku ga yadda Allah ya taimake mu. Allah ya ƙara arziki. Amin amin. A <laughs> Hajiya eh, na gajiya. Muna lafiya. Ya kuke? a lafiya? Ya mutanen gidan? Masha Allah. To malama Khadija kin san tun dama a baya na gaya miki mun riga mun zama ƴan uwan juna. Ba don komai ba ba abin da ya kai mutunci daɗi a rayuwar duniya da kuma girma da girmamawa. To kuma har kullum duk abin da mutum zai yi to ya kalla Allah. sai Allah ya taimake ka duk abin da kuma zaka shigar da san zuciya to daga ƙarshe na dama ne da dana sani to ni mun zama yan uwan juna zaki iya shawara da ni abin da ya shafe ki a harkar rayuwarki kuma zan iya shawara da ke nima abin da ya shafe ni a harkar rayuwata kuma shawara ba wai shekaru bane a'a kana duba waye wanda kake ganin cewa ka aminta da shi to ga biki ya taho biki eh. to kuma naga ke ce babban kawarta a yadda ta shaida mu mm. na ce to ya kamata mu yi abu na bajinta na girma da girmama wannan abu ne na mutunci wanda za a zo a yi shi na sha'anin bikin nan na ce to ya kamata a bikin nan ke kanki duk wanda ya ganki ya san ke ce babba amarya na ce to yanzu abin da ya kamata kina da gwal ne da ham wallahi wanda nake da shi karami ne alaji gwal din da kike amfani da shi wani iri ne dan karami ne alaji karami eh. dubai ne ko saudi a dubai ne to ai da yake ni ma ina shiga daban ya kai kilo nawa na sai dai ina kai an auna alaji to albishirinki goro so nake in siya miki wanda zai cika kirjinki insha Allah gashi an ci buri alaji a kai karki damu ka tabbatar mana da alkai karki damu saboda ina da wani aboki a haji kam eh. mai zare eh. to ba na son sai miki nan saboda nan suna jiko kakki damu Allah ya saka da ba komai to ai har abin da ya faru mutunci ya fi komai so miki ai abajinta ita kanta ta san cewa ke kawai gaske ce kamar ta nuna min ba komai mm. waya fa wace iri ke riƙa kifat kifat ai cin hannu take <laughs> maimakon a ce kina riƙe iphone ta alaji ko masu kuɗi ne mu duwa da ta zo hannu ma ita muke riƙe to ba matsala mm. yanzu saboda rayuwa ba zan ce zan miki komai ba ko yaya dai in mutum zai yi wani abun kai ma ka taɓuka sai ka fi ganin darajar abun maimakon a ce ba wai in na baki wani abu ba ne? a'a ke ma a karɓi nakin a masanya miki arziki ne wanda kuma bai da shi shi kuma sai in bashi wannan na hannun naki okay na waje na yanzu yi amfani eh, eh, yawa sai ki da yawa ki alhamdulillah yanzu eh, godiya nake a da zaki godiya saboda shi komai da kika gani ba yin kan mutum bane hmm. duk inda ka kai da san kyautatawa Allah bai taimake ka ba baka isa kai ba eh insha Allah sai ki kawo sai a canza miki Eh. ya nake eh. alhaji Allah ƙara kuma sai abu ya tabbata zaki gaya mata kin san rayuwa katta da ita eh, yawa in sai abu ya tabbata sai ke wannan insha Allah ba matsala ki gaida mutan gidan ba komai ki tura mun account ɗinki to ah, ba <laughs> ba ba komai sai mun yi magana nagode sai mun yi magana Malam sannu da hutawa. Sanninki. akwai abin da ke tafe da ni <laughs> ai ba sai kin yi min bayanin abin da ike tafe da ke ba ba wani kike kauna ba kike son sa iyayenki ba sa so ba mijin auren ki bane mijin da zaki aura yana cikin ema transport a ema transport kwarai kuwa a nan za ku haɗu da shi duk inda zaki je ki dawo ko ina zaki je a duniya mijinki yana ema transport kin san ema transport ni ko na san ema transport ema shine yanzu kamfanin biskin da yake tashe a nan kasan mu ta Niger dan Allah ya za a yi nema ki kai ni ema transport din nan saboda ni kaina na yi istihara na gani alheri yana ta bi na yana ta ja na iya ta ja na iya ta kira na. amma duk inda na hanga na hanga na hango kawai mota nake gani doguwar mota kuma mai kyau motan nan kuma sabuwa kuma abinda na an rubuta a jikin wannan mota ema eh, taran sport kawai nake gani ya za a muje. in kana so a yanzu ma sai ka tashi mu tai a yi taran sport mu je ki kai ni ema eh, taran sport haba eh, kuwa ta daidai da dan maradi Allah gawa ta mallam iko Alhaji Muhammad mai gidanka dai wanda ka sani eh shi yasa ni neman ka ta za kai balaraban nan shi dai saboda ka san bisa ga al'ada duk shekara yakan aure da 'ya'yan shi hai har da yaran unguwa yake haɗa gaba ɗaya tare da 'ya'yan shi yake aure da su shi yasa ya ce in nemo ka ruwa jallo saboda haka akwai ɗaurin aure da za a yi na wannan yaran sannan bayan wannan akwai saukar alkur'ani da za a yi kuma wajen wannan taron akwai manya-manyan sarakuna da za su zo alhamdulillah alhamdulillah na gode wa Allah da na bar bokanci na koma hanyar gaskiya hanyar malinta kaga yanzu wannan abin da nai alheri sai bi na ike na gode wa Allah kuma na gode ma dan maraɗi da muka haɗu da kai a cikin wannan mota ta ema ta ransifon ka je gani an ga ta mala jirgi a ƙasa eh jirgi a ƙasa ikon Allah alhamdulillah dan maradi na'am ba abin da zan ce da Allah sai godiya alhamdulillah akwai nutsuwa akwai daɗi duk inda za a kai ka cikin jin daɗi ga nutsuwa ba abin da ya burge ni irin da naga duk lokacin sallah sai an tsaya an je an yi sallah abin da ranka yake so kuma a baka kaci alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa Ema da ta zama ita ce sila haɗuwar mu har na samu mata Zainab ema ita ke lamba ɗaya a nan mu ta Nijar. Ina kira ga ɗaukakin al'umma su zaɓi ema transport a matsayin motar su ta bulaguro. Mai zamani ni ne ke waƙar ima. Zuwa ne baki labarin abin arzikin da yake shirin samun mu. Ke san an ce ta inda aka hauta nan ake sauka. Mm. To Alhaji ya je har gida ya same ni. Akan maganar bikin nan ya ce min ina da gwal sai na ce masa wallahi ba ni da gwal ba da nake da shi karami ne sai ce to ina a matsayina na amara kirjin biki yace ina zan zauna da karamin gwal da mm. shi to da Allah akwai yanda za a yi dai da kin ga mutumin canji yake mm. in akwai yanda za a yi dai yace abin da yake hannu na sai in bayar in yaso sai a kawo babba in ga da biki sai mu gwangwaje sosai ma to yanzu dai har hada na bashi har wayata na bashi ita ta hannu na ta yi karama wallahi ce sabuwa zai tuwo mu da ita babba wadda tafi wannan da yake ya ce da bai zai tafi ma ba zai wuce kwana uku ba mm. to na hada masa dai dan abin da yake hannu na da Dubai na hada na bashi kai alhamdulillah wallahi na yi farin ciki wallahi sai ce bari in zo in gaya miki kai na yi farin ciki alhamdulillah mm. ai alhaji mutumin kirki mm, na gani ba ki gani fa dawainiyan nan da yake mana ya yi min ya yi miki yayi wa kanina yayi wa ƴaƴana wallahi ai ba zan ci shi kuma ba sai dai Allah ya ƙara buɗe Allah ya tsare amin ga bai ɗin nan da ya tafi Allah ya kai shi lafiya Allah ya da shi lafiya amin mu sha biki ya gangaje <laughs> Allah mun gode maka. Allah biki ji farin ciki bana ce bari zo in same ki in gaya miki kamar inda kika san in yi fuka fiki saboda sauri. Zan baki labari. Canjin rayuwa. Wa Allah ya samu adanshin ki. Amin ya Allah. Ya samu adanshin ki Allah ya tabbatar da alkhairi. Amin ya Allah. Yau wai na fulawa ne. ai ko kamar kin san ina kwaɗayin ta to wallahi kamar kin san ina kwaɗayin ta ki na fulawa Ya hajiya muna lafiya to dama abin da ya kana a gurguje saboda na ga sha'anin abubuwan nan sun ta na biki kuma na yi niyyar yi muku alkhairi ba wanda zai hana ni in muku duk garin nan ba wanda zai hana ni in taimake ku saboda wallahi mai so na ina son sa kuma duk abin da na yi wa masoyina wallahi ba na dama sajiya baraka shi yasa na ce to yanzu abin da ya kamata za mu yi kamar misali yanzu nan gidan da kuke ciki in son samu na ne na babba da gidaje da yawa kin ga a Kaduna na taba ba yan rufa'i gida gwamnan Kaduna na taba ba shi gida yan rufa'i Neymar kuma har yau bai mayan min ba kwandalarsa bai taba yi min ba har na zo lokacin ina canji ma kuɗi suka ɗan yankin wallahi kwandala yan raba ban taɓa ci ba tasa sai wani taro ne ma da aka taɓa yi ibada ko biyu ce ko uku a ƙasa. da ƙyar na ja talatin ta na ce ma yara su riƙe to shi ne, aka masari shi ma na taimake shi wallahi gashi na rantse miki ido da ido masari ya sani to haka muka yi abubuwa sosai yadda ya kamata wallahi to shi yasa na ce zan taimake ki kuma ba wanda zai hana in taimake ki ina so in canja muku gidan nan in ruguje shi a yi muku gini gidan nan alhaji to menene haba hajiya me in ba da gidan me in ba da gida na ce to yanzu saboda kin san ina da ɗan uwa da dangi da an ga kane wa matarka abu mutane ba za su lura zaman lafiya ba ne ya kawo sai a ce taimar asiri haka mata suke yan uwa da iyaye mm. sai ka ji ana ai mu dangi baya mana amma ita matarsa sai abin da ta ce to zaman lafiya ne to dan ka a ce abubuwa da waye na ce abin da yake hannunku sai ku ka rada a gurguje a gurguje kan munafurci in shigo ciki sai in samu in game muku in gyara muku gidan kuma abubuwa sun da aikin da yawa akwai furniture mm. zai sa muku furniture sababbi yan dubai samu abin mm. abinda duk Allah ya hore muku ko nawa ne mm. saboda a yi biki haka gidanku haka ah, kuma a ce kuna auren dan canji ai shine kin gani ma abun kunya ne a waje na ah, a ce na zo na auri mata gidansu gashi nan haka a kakkarce kamar mota ta da kin bangon gidan bai kamata ba na ceto sai in muku sha Allah duk abinda dai Allah ya hore a gurguje ku har hada sai mu gani sai ki min waya ki mun bayanin abin da kuke da shi sai a yi su ma yaran yayan naki duka zan sa a yi musu ɗinki yan Ghana eh ina da wani tela a a South Africa bature ne kai eh bature ne yake mun ɗinki ai yare yare ai ah, ban ah. taba sa ɗinkin bahaushe ba bature ne yake mun ɗinki san kadi eh sun kirawo su sai su zo su na ji daɗin wannan batu naka alhaji akwai ah! mudassar ambrosia shi ma yana nan na kwari zan tura ku wajensa ku ce ni na turo ku mudassir eh. zai ba ku kaya ina jin shi a rediyo eh. kuma duk man da za a kunna inji a bukace shi shi ma zan wa Aliko oil waya shi ma mutumi na ne za ku ce wa Aliko ni na turo ku a baku mai babban gidan mai ne fa eh kwarai kuwa Aliko ai ya san da na san shi Aliko ko yanzu na kira Aliko zai zo nan ba Hajiya ni ni Hajiya barin gaya miki wani abu iyan ta ma iyan ta ma ya san ni yanta ma ya sani hajiya tun 1998 muke tare da su nan dai kace mu ma mun kusa mu fara zagayawa ba hajiya ka Allah sarki hajiya wallahi gwamnan Gombe ba inuwa eh. falansa muka je kan waccan takarar muka yi hotuna aka yi fatan alkairi. wallahi da ya ci sisi idan ya ban zama ajali na ai ni ba wani abu ne in ya ban zan karba in bai ban ba kuma ba komai mun san dai mun nuna ma kauna in waya haya ya san ni ya san ni wallahi falansa muke zama akai mm. fatan alkhairi mm. reza in ya taba bani wutar Allah ta ci ni nagode ya jiya sai an ji sai mun yi magana dan Allah ne ka mota An ina yi. Hmm, lafiya Na ji gidan naji an ce kina kira na shine to in ji yaya lafiya? Hmm. Ai abin arziki ne ya samu. sai sa maza maza nake na ce a nemo min kai. Alhaji ne ya zo da wata shawara. Koma ba shawara ba aikata mana zi Ya ce wannan gidan namu so yake a rushe shi. A canza mana wani ginin na zamani. Masha Allah. To, shine kuma daga baya yake ganin saboda kasan mutane ko yan uwan shi in suka ji yayi mana wannan sai a ga daga aurata zai aure ni ya tare a waje na komai yi min yake to sai nake ganin akwai yan kuɗaɗen nan ka sani na gado da wannan yan kuɗaɗen da na dan tara saboda auren yaran nan tunda abin yana neman shirin ne sai na ce bari in hada a hada a bashi kina nufin zaki haɗa kuɗin a bashi sai a bashi in ya so kaga aka sai da gidan nan ko kuma in gyaran zai mana in wani zai saya mana ma kaga ai kenan faduwa ta zo daidai da zama gaskiya ne ko ya kake gani gaskiya ne kin yi mutukan dabara yawa saboda abin da yake faruwa ga diya da aka ce irin abin alkhairi irin wannan in ya tawo hmm. idan mutum ya sanya yanzu sai ki gani ko shi dan ya gindaya ko kuma irin mutane su sako muku na dodo sosai ma da gudu ma a ashe sa ban yi wasa ba yanzu kamar nawa za a kikinin kuka aka samu a wurin to ni dai ka san ba wani kuɗi za a samu a wurina masu yawa ba kuɗi ma da suke hauna ka san kuɗin marayu ne ka gani ko dan abin da za a sai ragowa kuɗin auren yarinyar nan da muka aje za a yi sayayyan nan kaga abin yake nema ya shirye ce to har shi dai wannan kuɗin gabaki ɗaya da na marayun da kuɗin auren miliyan ɗaya na haɗa da naira dubu ɗari biyu miliyan ɗaya eh da dubu ɗari biyu in kika karɓo akawun na akawun namba ɗin nashi mm. sai a tattara kuɗin sai a tura mai saboda kin san irin wannan harkar idan aka yi jinkiri mm. sai ta gashi ɗan ya shigo ciki kuma muna ko ƴan asada sai su yi abin da za su ɓata ki ga taimakon da aka ce za a yi ki ga ba a yi ba don haka babu jinkiri wannan harka za a yi ƙoƙarin a yi ta da wuri a ga an tattara kuɗin nan an kai masu dan ke ma rufin asiri ke zuwa ga gidan nan ya da ɗas yanzu kallon ka tunga gudu ta gaji hmm. kalli yadda zai kasar ragowar ya ɗi gidan hmm. to don haka dole sai an san yadda za a yi da kin karɓo a kawon nan baki magana ta tara sai a tura masu. ba matsala in ya zo zan gaya zan ma kira shi a waya in gaya mai tun da yana da numban ka sai ya tura maka number account ɗin shi in ya so kai sai ka mai transfer. a'a wannan kuma me naga sai cin magani da tana buƙatar a kusa da ki har yanzu dai sai a hankali sai addu'a ke kin wani zauna sai kunci kike kun kina tunanin wannan babbataran naka da wani su da zai hana ta aure ne aure yana nan ba fashi wallahi sai ta yi auren ta babbataran hmm. ku wallahi in kun jini za ku dinga yi wallahi sai ta yi aure hmm. ni wallahi wannan ita ki mugun ta take wai a haka in ce kalli irin nutsuwar ta da shiru din ta yadda ka san ki taba take kima saboda tsarki amma sai rashin ji da kunci da ninkunin kofarci irin wa'annan nan ka aura mutum in ya zo ka ƙara da an ce wallahi zalunta ta yake yi kullum na jikin daga tanan a cikin uci to wallahi ko ba ke so aure sai to shikenan ka gaida gida a gaida su umma sai na zo na gode